Thank you. sauraro Assalamu alaikum abokin ku Michael Kudisin ne ke muku lale marhabin a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin tambaya da amsa yana zuwa muku ne da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana, kuma duk mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau akwai wadda ke neman ƙarin bayani a kan somaliland sai ku biyo mu madalla ga wannan tambayar ta fito daga sani mai lange-lange yalwaya wuri jihar kebbin najeriya wadda ke cewa a mun ƙarin bayani akan abin da ake nufi da awon nauyin jiki da ake kira bmi a turanci idan mutum bai kiyaye bmi watan body mass index ko kuma ya daidaita su ba me zai faru da shi to akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na bauchi ibrahim malam goje da dr hassan muhammad garba masani kan hakokin kiwon lafiya kuma shugaban asibitin falcon da ke garin bauchi a nigeria. Eh, in ka ji an ce bmi in ka ci hada shi kuma da awon nauyin jiki ka dau rabi ne ba aka bar rabi a baya a cikin tambaya don ba nauyin jiki kaɗai ake gwadawa ba akan gwada har da tsawon mutum don shi bmi ɗin kamar ka gwanta wannan da wannan ka samu wannan ne ka gwanta nauyin mutum ka gwanta tsawonsa to akwai da muke lissafin mu na aikin asibiti duk wani ma'aikacin asibiti da ya san ya kamata dai ya san da ke lissafi a samu shafin da ke kiransa bmi din nan yawwa to amma ah, abin da kan kidaya a gwanta su a samu shi bmi ɗin. tsawo ne da nauyin jikin mutum shi ce ba nauyi ne kadai ba yawwa ne muhimmancinsa ga kiwon lafiyar dan adam eh. to gaskiya gaskiya so da yawa mutane ba ba su san ma da shi ba amma kuma kakan gwanta shi kai da kanka za zaka yi kana abin kama a gida to lokacin ka fara gane ya lafiyar jikin kamar yake kafin ka tunkari masana ko ma'aikatan asibiti kaga misali a hausa akan ce mutum ai yayi jiki da yawa ko kuma ka ji wannan ya rame da yawa ko kuma ce kai wannan ya haɗu ko wacce ta haɗu to in za ka leta a kimiyyance in ka ce mutum ya rame da yawa kaka akwai illa ki akwai matsala ce in ka ce ya yi jiki ko ya yi ƙato kaga shi ma wani matsala sai dai yin jiki ko shi ƙaton nan kuma yawanci akan ce ga maza ne misali kana motsa jiki dantsi sun haɗu yauwa su ruwan ciki ba a ganin kitse sai fata da tsoka yauwa to kaga wancan ba za ka ce ma mutum ya yi jiki ba sai ka ji kai wani yana motsa kifa cikin sa yana da alaman karfi ne amma kuma kiba daban da jiki daga wanda su tika da su ne duk daban-daban suke a Hausa to amma ita BMI din nan ba ka kalla ba ne kawai ka kalli mutum ka ce masa BMI din sa ya tashi ba haka yake yi ba akwai akwai lissafi da mu muke a asibiti muka samu ansan da ya bamu bayan lissafin nan shine za mu yi mutum mutum a'a yi rama da yawa ya danganci tsawon naka ko kuma ce a naka karka damu ko kuma na ce anya ka dan wuce gona da iri ko kuma ce ma wannan kayi kiba wato menene shi kida na namu ga yadda take idan aka yi lissafin duka ba zan shiga dogon lissafin ba an san kawai zan ɗauko aka samu an san naka samu da kamar sha takwas zuwa 24 zuwa 25 to an san da aka samu a jikinka kenan sai ce maka ba laifi ne bmi din ka nuna kana da lafiya wato nauyin jikin mutum kenan nauyin da tsawon shi sai ce maka lissafi ake akwai wanda ake gwangwanta su fita to a kimiyance wajibi ne nauyi da tsawon mutum su tafi daidai karo ne ya wani tabbas tabbas kakan ji akan ce mutum kwage ai a hausa to aka ce mutum kwage alama ce cewa watakila da shekarunsa da tsawonsa da jikinsa bai kamaci wanda za a ce shine mai shekaru kaza ka ba to kaga a lissafin bmi din nan in ka samu tsawon mutum gashi nan ka samu sai ka gwada jikinsa sai ka a ah, wane shekaransa kaza ka ai sa'o'insa sun wuce nan ko kuma sa'o'insa ba su kai nan ba idan sa'o'insa ba su kai nan ba shi kuma ya zarce shi maka sai na da wata damuwa muna da su kuma a jisibti da yawa amma ya fara buɗa maka kofan lazari ita ce wannan fa yana da damuwa bai kai abin da ya kamata ba amma ka gwada tsawonsa ka gwada eh, nauyin jikinsa sai ka san mai fito daidai misali muka ce mene 18 zuwa 25 haka suka ce wannan daidai kake in ya gaza haka suka ce kai wannan ko tamuwa ta dame ka ne ko kanjamau ta dame ka ne don ka kanjame kenan hausanta baka da jiki kuma sosai to akwai wannan sai kuma a aka zo ka samu to in ka wuce 25 din kuma fa zuwa wajen 29 sai ce kayan jiki to amma ka wuce 29 kuma ka wuce 30 ma za a ce ya wuce haka ka zarce haka sai ce kai wannan kayi kiba ga rashin lafiya ce kiba amma kuma za ka dangance ta kuma da mai lafiya ita ce mai in ka ce mutum a asibiti yana kwanciya ai an kawo ka da kamar kana kanjame yanzu gashi kayi jiki kaga alama ne yana dan da lafiya a hmm. kalmar hausa amma ka ce masa ya yi kiba to kafin ma mu gwada za a gane cewa wannan za a samu bawo ya wuce talatin din nan yawa to bangare na biyu na tambayar ya ce me zai faru ga mutum idan bai kiyaye bmi dinsa ba wato mana baya gwadawa ya ga matsayin halin da yake ciki to maganan gaskiya ah, kaga rassan biyu ne idan kaga bai kai abin da ya kamata ba kar ma ka bata lokaci ka gudu ka je asibiti don lokacin baka san me yake damun ka ba kana ta shanyewa kana ta bushewa a sha ko ta gila ko cutar wata ta take ta busar da kai kana ci wai hausa wani suka hausa suka cewa kana ci ma jikinka bai wa Allah kana ta hadiya ma bai nuna jikinka ka gani kana ta bushewa Za ka tunkara sai a maka kokop a bincike ka ce ai wane abin da ya sa biyan mai ɗinka nan ya gaza mun nemo shi gashi nan sai a san matakin da za ko kuma abin da ya sa biyan ɗinka nan ya tashi da yawa wannan zai misali da abin da mutane da sun sani kana da cutar sukari ne na daya akwai wannan da mu muke nema da kanmu iyayenmu mata budurwai sun fi wannan fitina wai a sha a fashe allah yake da biyan mai dinki mai kyau amma kina so ki eh, adon zamani ke ma da wasu kada ki gani ko a wani intanet sai ki ce za ki sha ki fashe a sha na so a rudu wani mai cewa ana da jiki kaga sai a sai ka ga wanda kasan da halittar ta kasan gidan zuriyar su ma ga yanda suke ita kuma sai ta fito daban ta yi jiki da yawa ta sha ta fashe sai a ce tana da kiba to dokta muna godiya matuƙa da wannan dama da ka ba mu ni ma na gode da ku same ni outro mar. Uh, wannan waka ta Najibu wani ce ta kawo mu ga wannan tambayar da ke cewa a mana karin bayani akan yankin somaliland tambayar ta ce ko ƙasa ce mai cin gashin kanta menene ya haɗinta da ƙasar somaliya ta fito ne daga salihi gudunmiya hong a jihar adamawar najeriya to na gayyato abokin aiki abdulkarim ibrahim shekal kuma za mu tattauna akan wannan tambayar don samar da amsar ta gwargwadon iko to abdulkarim ka ji wannan tambaya me za ka ce ko kuma me za ka fara cewa a dokokin ƙasa da ƙasa wato dokokin duniya da a yau somaliland yanki ne ba kasa ba ce ah, yanki ne wanda yake da girma sosai a cikin kasar somaliya da asali mm. wanda kuma wato yake da yawan mutane sama da miliyan biyar da dubu ɗari bakwai mm. kaga da za a yi kasa ma wata za a iya cewa yan al'ummar sun kai inda za a yi kasa da su sosai saboda akwai kasashe da dama a afirka wanda adadin mutanen su bai kai haka ba suke kasa da miliyan ɗaya ma kuwa wannan yanki yana cikin kasar somaliya kamar yadda na faɗa mm. kuma gafar tekun indiya ah, ya kasance tun kafin lokacin mulkin mallaka yanki ne da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka yayin da sauran yanki na kasar somaliya gaba ɗaya mafi girma shi kuma ya kasance italiya ce ta yi masa mulkin mallaka to amma a cikin salon gwagwarmaya na samun yanci bangarorin biyu bangaren somaliland da kuma sauran yankin somaliya suka yi gwagwarmaya a tare har aka samu yanci a 1960 suka dunkule wuri ɗaya aka samu kasa mai suna somaliya to asali kenan kafin a kai halin da ake ciki a yau ka san wannan ƙasa kusan sun ɗauki kansu a matsayin ƙasa mai yanci to daga ina ne ma suka balle kana kuma ya aka yi abin da ya faru shekara 1969 an yi juyin mulki biyu shera a juna to na biyu din na karshen. wato wanda shugaba general muhammad sayid bari ya yi 1969 wato wannan ya haddasa fushi daga al'ummar da ke rayuwa a yankin somaliland mm. waɗanda ake tare da su a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya a cikin somaliya mm. to wannan fushin da suka yi sai aka kaddamar da yakin fasasa na faɗa da gwamnatin muhammad sayid bari wanda kuma a tarihin duniya kowa yarda cewa yana daga cikin shugabannin ƙasashen afirka da suka fi zubar da jinin al'ummarsu mm. kafin su ma a tawaye ya kawar da su daga kargar mulki to wannan yakin basasun da aka kaddamar a shekarun 1970 zuwa har ta kai faduwar gwamnatinsa sun kasance sila su 'yan yankin somaliland su kaddamar da tasu gwagwarmaya a cikin wannan yakin fasasa yayin da sauran hauloli wato kungiyoyi daban-daban suke dauke da makamai suna yaki da gwamnatin tsakiya ta mogadishu mm. to su 'yan somaliland shi ne fatan su a kawar da wannan gwamnati a gwamnati sannan kuma su tabbatar da 'yancin wannan yanki nasu wannan yasa bayan da shi sayi dabara ya gudu ya bar kasar saboda tsanantar yakin fasasa a 1991 su 'yan somaliland da suka ce to daga yau dai mu ba ma cikin somaliya sunan yankin mu somaliland da kuma mu shelanta samun 'yancin kai kashi yadda aka suka shelanta samun 'yancin kansu a watan mayu na 1999 suka shelanta watakila sai dai batun da zai biyo baya shine batun yaya kasashen duniya sun yarda eh to ai shine kuma tambayar da zai da za ta biyo baya yaya kasashen duniya ko kuma majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki wannan mataki na wannan yanki to ita dai majalisar ɗinkin duniya har zancen da muke da kai a yau bata yarda da da a matsayin ƙasa ba hmm. tana kallon wannan yanki a matsayin wani bangare na ƙasar somaliya hmm. ah, in ka ɗauki kasashen duniya ɗaiɗaiku babu wata ƙasa ta kamemiyar za yi cewa tana ɗaukar yanki a matsayin ƙasa amma akwai ɗaiɗaiku da suke da wata hulɗa ƙwarya-ƙwarya hmm. da lokacin da suke hulɗa da gwamnatin somaliya a matsayin ƙasa jiya suna kuma hulɗa da yankin somaliland har ma da buɗe wuraren wakilci inda ake ganawa za a kira su a matsayin ofishin jakadanci amma ba a hukumance ba amma suna hulɗa in ka ɗauki irin wani ƙasashe irin su habasha irin su jibuti a afirka kenan makwautan yankin somaliland waɗannan ƙasashe guda biyu suna da kyakkyawar alaka da hulɗa da za a iya bayyana ta a matsayin ta diplomasiyya da yankin somaliland wato habasha ethiopia kenan da kuma djibouti idan ka je matakin ƙasa da ƙasa sauran ƙasashen duniya kuma akwai yankin taiwan wanda ke gwagwarmayar ɓallewa shi ma daga mm. china eh, to ai ya samu wani takwara a nahiyar eh, afirka shi ma yana goyon bayan wannan salo na yan somaliland eh, to kaga dole goyi bayan yana tare da su mm. akwai kuma afirka ta kudu to mm. amma ita afirka ta kudu akwai dalili Mm. ka san wanda ya san tarihin mulkin wariyar launin fata da aka yi afirka ta kudu a irin gwagwarmayar da suka yi ba su taba mantawa da kasashen da suka basu ko kungiyoyi ko wasu yankuna da suka basu gudunmawa a gwagwarmayar da suke ta samun yancin kai afirka ta kudu ba to sakamakon wannan gudunmawar da yan somaliland suka bayar sai yasa a yau ita afirka ta kudu take da kyakkyawar alaka da wannan yanki amma duk da haka kuma ta rike kyakkyawar alaka da kasar somaliya mm. a turai in ka ɗauki kamar sweden tana da kyakkyawar alaka da wannan yankin somaliland ita ma kanta birtaniya wadda ta yi wa wannan yankin mulkin mallaka kafin a samu yanci a 1960 shi ita ma tana da kyakkyawar alaka da wannan yanki amma a matsayin ƙasa yarjejiya da dokokin duniya suka yarda da ita zan sake nanantawa hmm. somaliland ƙasar somaliya ce ba ƙasa ba ce mai yanci. Eh, to sanin kowa ne cewar ah, abu ne mai matakar wahala wani yanki daga wata ƙasa ya balle kuma ya zauna lafiya Ah, watan kasar ainihin kasar kenan ta kyale shi wato yaya aka yi somaliya ta bari irin hakan ya faru ina jin cewa ɗaya daga cikin dalilan da suka samu yakin yake samun karbuwa ko ya kai inda yake a yau shine sakamakon wannan yakin fasasar da ya balle a somaliya tsawon shekaru fiye da 20 ana yi mm. kafin a kawar da gwamnatin sayid bare a sannan kuma da shekaru 23 da suka biyo baya mm. ita kasar da ake kira da suna somaliya har zancen da muke a yau tangal-tangal take to wannan tangal-tangal na somaliya ta asali babbar kasar ya taimakawa wannan yankin da ya shelanta samun yancin kai kasancewa mai zaman lafiya da kuma shawar sama da ake mm. ba wai na nufin cewa ana shawarsa ba a misali ana demokaradi a yankin zaɓe ake kamar kowace ƙasa ka kawo ƙarshen wa'adin ka sauka akwai shugaban ƙasa da mataimakinsa akwai majalisar dokoki majalisar dattawa da majalisar wakilai sannan kuma akwai ɓangaren shari'a Hmm. ai waɗannan abubuwa guda uku sun da ake kira demokaradiyya ko bangaren eh, zartarwa bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a to duka akwai su a wannan yankin somaliland kuma suna da cikakken yanci ana zaɓe ka kawo ƙarshen wa'adin ka a yakin neman zaɓe ka sake tsaya takara ka ci ko ka faɗi hmm. to wannan yasa ake ganin yankin zaman lafiyan da ya samu da gina tattalin arzikinsa da tabbatar da tsaronsa saɓanin ita somaliyar babba ko hmm. kuma ta asali shekara kusan talatin ake ganin cewa lalle wannan kwarya-kwarya yancin ya bada shawa saboda ko ba komai ya tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kuma samun jagori masu faɗa a ji a cikin ƙasa kuma suna samun biyayya daga al'ummarsu saɓanin somaliyar wadda ta gaza kwantar da hankalin ta fiye shekara talatin. Eh, to da min tambayar kenan ainihin kasar da wannan yanki na Somaliland ya balle daga cikinta eh, tana fama da tashe-tashen hankula babba daga ciki shine ah, matsalar ah, yan al-shabab kungiyar ah, mm. al-shabab mai kirarin jihadi. Eh. To yaya aka ita wannan Somaliland din ta zauna lafiya ba ta fuskanci irin waɗannan matsaloli ba menene sirrin? ka san su da yake tun da farko mm. salon gwagwarmaya su kamar yadda na faɗa a shimfiɗa yankin somaliland birtaniya ta yi masa mulkin mallaka sauran yankunan kuma da ake fama da takaddama har zuwa yau hmm. italiya ta yi masa mulkin mallaka ma'ana tarbiyyar da suka koya daga 'yan mulkin mallaka mata sha bamban hmm. salon gwagwarmayar kowane bangare ko da a siyasance ko na ɗaukar makamai ya sha bamban da juna kawai dai lokacin ne suka haɗu suka zama ƙasa lokaci dai kuma wannan bangaren ya ce shi bai yarda ba saboda haka nake ganin cewa salon gwagwarmayar su 'yan asalin yankin somaliland da manufofi na kare muradun su da yankin da suke rayuwa a kai ya sha bamban da salon gwagwarmaya na sauran ƙungiyoyi da sauran 'yan siyasar da ke rayuwa a cikin ƙasar somaliya ta yau daga ƙarshe ah, watan kamar zuwa wani lokaci ne ko kuma waɗanne abubuwa ne za su sa kasashen duniya ko majalisar ɗikin duniya kanta ta amince da wannan yanki a matsayin ƙasa tun da komai yana tafiya a daidai kusan za a ce. To wannan ita ce tambaya mai wuyar karɓawa a ce ga yadda za a yi su kasance ƙasa. Mm. Amma in ka lura da ta kama da an ka ɗauki abin da ke faruwa a baya-bayan nan. Wanda ita ƙasar Habasha. take neman mafita inda za ta isa ga gabar teku kuma ita ba ta da dama isa ga gabar teku mm. take amfani da wannan yanki na somaliland wanda su 'yan somaliland ke kira da suna kasar somaliland mm. domin isa ga teku to irin wannan kamun kafa ɗin daga sauran kasashe mm. lobin kenan ka rika ka kama nan ka kama nan ta bayan fage ana taimaka maka da salon na gwagwarmaya da kuma wata kila ta samu ranar da aka waye gari ta samu yardar manyan kasashe da ke karyawa ko babu gaba mm. to a wannan ranar za su iya samun yanci idan kuma an samu kwanciyar hankali a somaliya watakila mm. hakan zai kwaɗaita musu sake amincewa a dawo a zauna a tare wanda nake ganin cewa shine mafi wuya shine mafi wuya kamar samun yancin kan da kuma yarda ta kasashen duniya shine mafi sauki da sake haɗu su da somaliya nan gaba watan hankali hankali matan kaɗi zai shiga gora kenan to mamaki <laughs> gode kwarai da gaske to da sauran masarai da huta lafiya dhalinya waaida dhammaantood siday u dhaysteen dhulkoodii nabada u dhidubeen u dhidubeen u dhidubeen allaw dhow somalilan dhalinya waaida dhammaantood siday u dhaysteen dhulkoodii nabada u dhidubeen u dhidubeen u dhidubeen To da wannan waka ta waddani ga dabta muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin injiniyan da ya haɗa mana sauti Hassan Alhassan Silija da ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.